na wasu daga cikin 'yan uwan imn sun ziyarce shi so biyu wanda muka sani <clears throat> sannan kuma 'yan uwan shi na jini su ma sun ziyarce shi akan abin da muka gani aka wallafa muka gani <clears throat> to bayan nan sai aka gayyaci wasu daga cikin an harka din waɗanda suke da alaƙa. da waɗanda aka kashe ban so in ce na saba ko dangantaka saboda wani lokaci alaka ba ta jini ba ce ta sababi ce kun ji ne shi zane amfani da kalma alaka ku fahimta <clears throat> to a lokacin ne za ka iya cewa mun samu burbushi da alama da sura ta kwakwalwa ta sheik zakzaki inda ya ce sun ga isharori masu yawan gasken gaske waɗanda suke bayyanannu da suka isa su sanya mai hankali ya gane cewa sun ga ayoyi wa'inda suka kamata suka kamata wa'annan ayoyin sun cancanci mai hankali in ya tsokaci a kansu ya fahimta da ni da ku jawabai iri ɗaya muka je amma kila eh, eh, kallo daban-daban kila za zama muna ma to <clears throat> a cikin wannan jawabin da ya yi sai ya kasa mutanen najeriya biyar wanda muna ciki shi ne kuma ya samu dole ba zai taɓa yiwuwa a ce wai ba za mu bada matsayinmu ba saboda ba mu muka sanya imn a cikinmu ba a yamince ta sanya mu a cikinta mu kuma yantattu ne na farko shi a kan kanshi na biyu kaɗan daga cikin mabiyan shi waɗanda suke su ne na gaske na uku da yawa daga cikin mabiyan shi waɗanda kila su munafukai ne ko matsorata na hudu azzalimai na biyar sauran al'umma 'yan kallo kila mu kenan ba ku gane ba ko ba ku fahimta ba kun ji wannan abin da na faɗi a cikin jawabin amma ba yanzu ni na faɗi haka ba <laughs> ko to a lokacin kuma sai ya ce kafin nan kafin ya faɗi wannan wannan sharhi ne akan abin da ya faɗi kafin wannan nan kafin wannan ya ce ne eh, lalle an gwada al'umma wato da shi an yi ma al'umma jarabawa wato shi jarabawa ne ga al'umma kun gane ne wato ga mu kenan kaga ba wai shek zaki a nan wurin ba wai yana yin abin da ya fahimta ne tsakanin shi da allah subhanahu wa ta'ala kuma bai damu da sauran mutane ba in wannan ne akwai matsala duk abin da ya yi tunani ko yake sosai ya yana da yanci <clears throat> ba haka ba ne yana cewa ne duk abin da ya fahimta yake ya ɗoru a kan shi yake yin nan to kai dole ya zama kana da matsaya a kai kun gane ni ya ɗaure mu da kan shi ba ku gane ba har yanzu ko kun gane ni sosai kila ma makomanmu a wurin Allah tana da alaƙa da wannan jarabawar wadda ya ce shi a kanmu ba ku saboda haka abin da zan tattauna a mudda mai tsawo a wannan zaman shine wannan itikadin ko kuma ba mu ce ba mu sani ba ko itikadi ne zahiran itikadi ne wannan da'awar da Sheikh Zakzaki ya yi akan cewa shi jarabawa ne akan al'umma me yasa saboda ita wannan da'awar ta shafe mu